الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci masjidul imam ibn al-qayyim rahimahullah domin ci gaba da darasin wannan littafi na fiqh tarbiyatul abna wa ta'ifatun min nasa'id al-atibba muna cikin ɓangaren da malam ya ware yake kama na sosa, wanda suke tabbatar da cewa ya halatta a yi amfani da mataki na duka domin tarbiyyar wanda ake matarbiyya ɗa a gida ko ɗalibi a makaranta malam yana ta kama na dalilai waɗanda <clears throat> yake sanya gamsar da mu cewa musulunci ya yadda idan dai matakin duka shine zai yi amfani a tarbiyya ko ya halatta a yi kusan ina jin malam ya ba ɓangaren mahimmanci saboda wani lokaci ne ake ciki akwai waɗanda suke ganin kwata-kwata babu haka shi ya sa yawaita kawo dalilai tun daga hadisai da atar na sahabbai sannan kuma da kuma maganganun malamai in ba mu manta ba ya ka mana hadisai guda biyu ko mun karanta hadisai guda biyu satin da ya gabata hadisin farko shine hadisu tayammum hadisin da ya yi bayanin yadda aka saukar da ayar taimama abin da ya faru na fita yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi yaƙin da ake ce masa ghazwatu banil mustaliq aka tsaya a hanya domin a ci zango na na isha radiyallahu ta'ala an haba ta ga sarkarta ba aka ɗau lokaci mai tsawo har manzo Allah su sama yi bacci akan cinyarta daga baya aka je aka kai ƙararta wajen babanta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo yana mata faɗa yana ikarinta yana dukanta yana cewa habasti rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء سنن حديثي نبي حديث da matan manzon Allah sallallahu alaihi suka nemi cewa su suna son su rika yin rayuwa ce irin rayuwar matan sarakai sayyiduna abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma sun kama manzalin sama ziyara suka tarar da gidansa a cikin wannan yanayin a inda suka yi ma'ya'yansu faɗa har ya kai masu suka tsikarinsu suna zungurinsu wato na na'isha da kuma na na hafsa radiyallahu ta'ala anhuma wanda wannan na shaida akan cewa ya halasta ɗa komin girmansa in ya kai ma matsayin a duke shi ne zai ake ganin zai gyara shi to babu laifi za a iya dukansa malam ya ce وابن عمر رضي الله عنهما يرى غلاما سجلنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا جواني يارو نصب طائرا يدور ونصنص وجعل يرميه بالأحجار ليدور ونصنص سيرك حرب بالأحجار دجواز يلا جيفا ونصنص دجواز سيدنا عبد الله بن عمر يا جنسه faƙala li ahlihi sai ya ce ma mutanen gidan wannan yaran. ujzuruhu ujzuru gulamakum an fi'li hada ku hana ku tsawatar da ɗanku game da yin wannan in an ce azzajru a larabci yana ɗauka a faɗi magana mai zafi da baki yana kuma ɗauka a duci mutum da ana ce masa azzajar azzajar mataki na tarbiyya mai tsanani ɗaukar mataki na tarbiyya na tsanani ko da harshe ko da hannu da ana ce masa azzajir al-imam ibn ibn al-imam suyuti yana da littafi da ya samu suna azzajir bin hajar azzajir bin hajar ladabtar da mutum ta hanyar ma a daina masa magana a daina hudda da shi shine alhajar to shine nan sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma yace ujuru gulamakum an fili hada ku tsawatar da ɗanku ya daina yin wannan duk matakin da kuke ganin za ku bi na ku hana shi saura tsuntsu kuma ya rika jifan tsuntsun nan alhali tsuntsun nan bai masa komai ba to ku hana shi أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin cewa sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma دخل على يحيى بن سعيد يا شجوجن صحابي ذا أكيد مس يحيى بن سعيد يحيى يحيى سعيد يحيى بن سعيد بن العاص بابن سدن قوان عمرو بن العاص وغلام من بني يحيى sannan sai ya ga wani yaro shi sayyidina abdullahi da ya shiga gidan yahya ibn sa'id sai ya ga wani yaro min bani yahya daga cikin ɗayan yahya ibn sa'id rabitun da jajatan ya ɗaura wata kaza yarmiha yana jifanta famasha ilai ibn umar sai sagidna abdullahi ibn umar ya tafi wajen kazan nan hatta hallaha ya kwance ta sun biha sannan kuma ya sake ta ta tafi sannan ya taho da ita wa bil gulami ma'ahu ya zo da yaron wajen babansa faƙala sai ya ce usdu gulamakum ku tsawatar da ɗanku an an yasbira hada tsaira da ya ci gaba da ɗaura waɗannan tsuntsayen lilƙasri har ya kashe su fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naha an tusbagha bahimatun aw ghayruha lil qatl domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani akan daura dabba bahima dabba aw ghayruha ko kuma watan dabba in an ce al bahima so tari ana amfani da shi ne a matsayin wannan nan bahimatul an'a dabbobin ni'ima waɗanda suke gida hudu wato rago da tinkiya akuya da bunsuru raƙumi da taguwa ta da saniya suna ke ce musu baha'ib jam'insu mufradi kuma bahima to to to manzalla sama ya hana a ɗaure su har su mutu au ghayruha ko kuma wasunsu su kamar tsuntsaye domin nan sun tsuwa ce kaza ce ya ga wannan yaron ya ɗaure ta yana jifanta da niyyar ya kashe ta ya kama ta ya ce ya je kwance ta bayan ya kwance ta ya ɗauko kazar da ya kamo yaron ya zo da shi gida ya zo da shi wajen baban shi ya haifu da sa'idin radiyallahu ta'ala anhu sannan ya ce masa usjuhu gulamakum ku tsawatar da ɗanku kai ya sake yin wannan domin manzo Allah sama ya hana haka ya hana a ɗaura wata dabba dabban nan mai kafa hudu ce ko ko a tsuntsuwa ce har ta mutu an hana wannan malam dalilin da ya sa kawo wannan hadisin ya kawo shi ashe awatar ma yaro a amfani da zafi wajen sa ya halatta idan ana ganin wannan shine zai zama masa sanadiyar shirya ya hana shi abin da yake mara kyau ya halatta sannan kuma wani fikirin hadisin wannan hadisin na nuna mana yadda musulunci yake kula da haƙƙin dabbobi ashe musulunci ya gabaci tunani na bature da yake ganin cewa a kare haƙƙin dabbobi musulunci shine fara kare haƙƙin dabbobi hadisai masu yawa sun zo a game da kare haƙƙin dabbobi hadisin matar da ta shiga aljanna wacce take karuwa ta sanadiyar kare wanda kare kuma shine mafi ƙasƙancin halitta da Allah ta'ala ya a ban ƙasa wanda manzo sama cewa yi laula annal kilaba ummatun min al-umami la amartu bi qasliha ba da karnuka suna cin al'ummatan da Allah ya halitta halatta ba to da ce in umarta duk inda aka ga kare a kashi amma kuma wata mata karuwa ta shiga aljanna ta sanadiyyar wannan kare wanda shi ma mafi kaskancin halitta Allah sannan kuma ita kuma tana ɗaya daga cikin masu saɓan Allah amma Allah madaukakin suke shigar da ita aljanna ta sanadiyyar wannan kare sannan a gefe guda mata mutuniyar kirki matar aure ita kuma ta shiga wuta saboda mage ta kama mage ta ɗaure ta a gida bata batta ta tafi ta je ta tsinci ɓeraye da ƙadangaru da sauran kwari na ƙasa ta ci ba sannan bata ba ta abinci ba har ta mutu manzalla su sama ya ba da labari cewa wannan matar ta shiga wuta ta sanadiyyar mage sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cikin mutanen da suka gabace mu wani mutumi ya taɓa hawa sansa da ya hau wannan san nasa sai ya jibga masa kaya kuma sai ya rika masa ƙaimi kuma yana dukan shi da bulala wannan san ya waigo ya ce wallahi ma li ajli hadha khuliqtu Sai wallahi ba dan wannan aka halice ni ba sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat ya ma'aikin Allah sarki ya tabbatar ma Allah muna mamaki ya ce ta magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na yadda da haka sannan sagiduna abubakar da sagiduna umar su ma sun yadda kuma ba su kaga duk wannan na tabbatar mana da haƙƙin dabbobi a musulunci bayan an yi bayani akan wannan cewa hujja ce ta cewa ya halatta a duki abin tarbiyya in dai dukan nan ake tsammanin zai ladabtar da shi to kuma akwai wannan fiqhun da ke bayani akan cewa musulunci gaba gaba yake wajen kare haƙƙin dabbobi wa yaqulu ibrahim an-nakhai babban malami babban tabi'i al-imam ibrahim an-nakhai rahimahullahu ta'ala yana cewa wa kanu yadribuna na ala shahadati sahabbai iyayenmu sun kasance suna dukan mu ala shahada akan ba da shaida idan mutum ya je ba shaida ba a tambaye shi ba to suna dukan ko kuma ala shahada suna hana mu suna dukan mu idan muka yi rantsuwa alhali ba a nemi mu rantsi ba domin ba a san mutum ya zama mai yawan rantsuwa wala tuti kullu hallafin mahi haka Allah ta'ala ya ce wala tuti kullu hallafin mahi kuma kada ka bi mutumin da ya kasance hallafin mai yawan rantsuwa mahi kuma mai yawan kaskan wanda ya zama walakantacce kaskantacce to sahabbai sun kasance suna dukan ‘ya'yansu a kan rantsuwa alhali ba a nemi su rantse ba wal ahadi sannan kuma sun kasance suna dukan ‘ya'yansu a kan alkawari idan ɗan siye alkawari ya saba to suna dukan shi wannan ma hujja ce da ke tabbatar da ya halatta a duki yaro idan ana ganin dukan nan shine zai canza shi daga mummunan yanayi ya koma hali na gari nahnu صغار Al'imamu imamu ibrahim an-nakhai rahimahullahu ta'ala yace alhali muna kanana muna ƙanana idan muka yi laifi sahabbai iyayenmu sun kasance suna dukan قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن حجر أشم فتح الباري ليزو شرح ونن أثر نا الإمام إبراهيم النخعي سيتش وقال أبو عمر عبد البر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ببما لم مالكية ببما لم حديثي ببما لم فكه ممن يمن يل تفي هداؤه كتاب سنفق التمهيد لمات الموطئ من المعاني والأسانيد كتاب سندي الاستذكار الجامع لمذاهب أهل الأمصار سن الكتاب سنأف جامع بيان العلم وفضله والإمام ابن عبد البر يا فتاة معناه عندهم ma'anar wannan da al'imamu ibrahim naka'i ya ce iyayensu sahabbai sun kasance suna dukansu annahu an mubadaratin rajuli bi qawli ashhadu billah hani ne a game da gaggawa da an yi abu sai ka ce na rantse da Allah ko na shaida Allah mutum ya rantsuwa ba a so wa alayya ahdullahi ko kuma faɗinsu da suke cewa alkawarin Allah ya tabbata laƙad kana kaza tabbas kaza ne to idan tabi'ai suka yi haka sahabbai lokacin sai su kama su su duke su da me yasa za ka yi haka to da akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi hani game da yawan rantsuwa ba a san mutum ya zama mai yawan rantsuwa bayan waccan aya wala tuti kullu halafin mahid akwai hadisi duk da wasu malaman hadisi sun rauna nashi amma babban malamin hadisi a shek abu ishaq al-huwaini hafizahullah a cikin littafinsa al-fatawa al-hadithiyya yace hadisi ne hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa kasrat al-halal fa inna kasrat al-halafi yad'u al-buyut balaqi'a kashedun ku da yawan rantsarantsi yawan rantsuwa haka nan babu dalili yana jawo gidaje su zama kufai abin da ake nufi da gidaje su zama kufai shine mutanen gidan duk su mutu sai ya zama sai kangon gidan to ba a san yawan rantsuwa shi yasa magabata sun kasance sahabbai idan ƴaƴansu suka yi yawan rantsuwa sai su musu bulala suna dukansu shine abin da al-Imam Ibrahim nakhai ya rawaito mana Wanahu dalika da makamancin haka wa innama kanu yadribunahum ala dalika al-imam ibn abd al yace sahabbai sun kasance suna dukan 'ya'yansu akan haka ne hatta la yasira lahum bihi adatan har hakan ya zama musu al'ada al'ada tana da wahalar bani idan mutum ya ɗauki wani abu ya mayar da shi al'adarsa to cewa ya bar wannan abun a lokaci ɗaya aiki ne mai tsananin wahala to shi yasa sahabbai da sun ji ƴaƴansu sun yi rantsuwa alhali bai cancanta su rantse ba sai su duke su wannan shaida ce akan ya halatta a duki yaro kenan fa yahliku fi kulli ma yaslihu wa ma la yaslihu fa yahliku fi kulli ma yaslihu wa ma la yaslihu har mutum ya saba da abin da ya kamata ya rantse da abin da bai kamata ya rantse ba sai ya kama rantsuwa ba a san haka to shi yasa suke dukan su qultu al hafiz ibn hajar bayan ya kama magana al-imam al-hafiz ibn abdul bar ya ce nace wa yahtamilu an yakuna al-amru fi shahadati ala ma qala zai iya yiwuwa ya zama maganar da al-imam ya faɗa haka tace. wa an yakuna al-murad zai kuma iya ɗaukar wata ma'anar an nahaya an ta'ati shahadati hani game da yawan bada da shaida والتصدي لها دكما Limafi بعد شيدة لما في Domin حامل الحرج دومن بعد شيدة أقين وي أقين إيا بعد شيدة كجيك بعد شيدة باك أغمى أي شيء بني to ya sa magabata suna da takatsantsan a game da bada shaida sai abin da suka zama suna da tabbas a kansa sannan suke iya zuwa su bada shaida a kansa saboda me saboda kar su fada cikin shahadatu zuri shahadatu zur ka faɗi abin da ba haka yake ba shi shine shahadatu zur shaidar ƙarya to mu ko wani zamani muka shigo yanzu akwai yan ba da shaida a kotu na ƙarya an tanaje su suna nan a bakin kotu mutum zai haɗa baki da su ba su ga abin da ya faru ba ba da su aka yi ba kenan a biya su su shiga su rantse da Allah cewa a gaban su aka yi abu kaza su zuri wannan yana jikin almubiqat manzo Allah sallallahu yana lissafa zanabai da ya kawo kan shahadatu zuri sayyiduna abu dharr al-ghifari yace wa kana muttaki'an fajalasa annabi da ya ki shingida a lokacin da yake faɗin sauran zunuban amma da zai faɗi shaidar zir fajalasa sai ya zauna da a ki shingida yake haka kana muttaki an fajalasa sai ya miƙe zaune فقال ألا وقول الزور وشهادة zuri ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت manzon sama ya rika faɗin su da kaga shaidar zir ka ga magana ƙarya ba a gaban ka aka abu baka zo ka ce a gaban ka aka yi kila mutum ya rantse manzon sama sai da ya faɗi haka sau uku mai riwaya ya ce hatta kunna laitahu sakat har muka ce ina ma dai annabi ya shiru ya lalata da yawa yana nuna tsoron abin to shi ya sa magabata da 'ya'yansu sun zo za su ba da shaida daga gidanka za ka ga wani yaron haka ba a gaban shi aka ai wane ne eh, to in yi haka mutum a duki wanda ya laifin shi sai a duke shi ya ba da shaida ta ƙarya ba a gaban shi aka yi abu ba to magabata sun kasance suna ma 'ya'yansu haka wala siyama inda a ada'iha musamman ma wajen isar da ran isar da shaida bi anna insana ma'ridun lin wa domin dan adam Allah ya jarrabe shi da mantuwa da rafkana wala siyama wahum izzaka ghaliban la yaktubuna musamman kuma su a wancan lokacin ba rubutu suka cika yawan yi ba to ba da shaida na da wahala a lokacin domin su sun fi dogaro akan haddasu a lokacin fiye da rubutu wa yahtamilu an al muradu al imam ibn hajar yace sannan wannan dukan da sahabbai suke ma 'ya'yansu akan ash-shahada da al'adu zai iya ɗaukan. بالنهي عن العهد الدخول في الوصية حني جمد شقا وصية لما يترتب على ذلك من المفاسد domin abin da ke biyo bayan haka na ɓanna wal wasiyyatu tusamma al ana ce ma wasiya alƙawari to idan mutum dandanan sai zai yi wasiyya. sahabbai sun kasance suna dukan 'ya'yansu akan gaggawar haka nan al-imam hajar yana so ya nuna mana ma'anonin wannan hadisin ne amma dai maksudi al'imamu ibrahim an yana bayani ne akan cewa magabata sahabbai iyayensu su tabi'ai sun kasance suna dukan su idan sun yi laifi laifin nan na yawan rantsuwa laifin nan na saurin daukan alkawari laifin nan na saurin ba da shaida ba a nemi ka bada ba duk zai iya ɗaukan wannan shine abin da al'imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake yake ya kaka mana waɗannan ihtimalat abubuwan da ma'anar maganar ibnu al-imam ibrahim na nakhai za ta iya ɗauka wannan shine karshen wannan fasalin da ke bayani akan cewa a tarbiyyar mu ta musulunci ya halatta idan duka aka ga zai ma yaro amfani to a duke shi amma an sha faɗa mana sharuɗa na farko sharaɗin farko ba a dukan yaro don a fanshi ana masa duka ne domin ya ji zafi a ransa ya ji zafi a ransa ya ba abin da yake yi amma kai mai tarbiyya kada ka duki yaro don ka fanshi ba a yin duka don a fanshi a tarbiyyar musulunci wannan sharaɗi ne na farko sannan sharaɗi na biyu na dukan yaro ba a dukan yaro a yi masa jina-jina shine Allah ya kuna barbu mubarrihan kan dukan ya zama wanda zai ba asari ya faffata masa jiki ba a so sannan sharaɗi na uku an yi jannabal wajhu ba a duka a fuska haramun ne a musulunci a dusi mutum a fuska manzo Allah sallama ya ba da ka'idar zamantakewa da mace yace wala wala tadrib alwajha wala tuqabbih kada ka gaya ma matarka maganar banza ka zazzage ta kada ka yi haka wala tuqabbih ke sannan wala tabril alwajha sannan kakka duke ta a fuska so ka ba a duka a fuska wannan shara'i na uku kenan wasu malamai sun kawo shara'i na hudu shine suka ce kada dukan ya wuce asharata asiyati ko aswati kar ya kasance bulalar ta wuce goma saboda hadisi da Imam Ahmad bin Hambal. rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi hasan manzal sun ce la yudladu ahadun fauka ashirin illa fi haddin min hududillah sun kawo wannan sharadin sannan wasu malamai sun kawo sharaɗi na gaba suka ce ka a duki yaron da bai kai shekara goma ba hujja su hadisin manzal sama da ya ce muhu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wa dribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji yaron da ya kai shekara bakwai a ce ya sallah in ya kai shekara goma ya ki yin sallah to a duke shi suka ce kenan wanda bai kai shekara goma ba ba za a duke shi ba amma wasu malaman suka ce a'a wannan manzon ta sama bai sa kaidi ba a dai sallah ake magana a kai amma abinda ba sallah ba za a iya dukanta in ana ganin bulala ita ce za ta masa musamman halin da ake ciki na yara na irin yaran da suke rayuwa a irin wannan lokacin namu za ga yaran shekara biyar kila ya fi wani ɗan shekara goma sha biyun da wayau da sanin abubuwa saboda kyalakyalai da abubuwa na duniya da suka yawa ga satellite nan ga tashoshin talabijin kala-kala ga waya nan ga intanet ga abubuwa kala-kala nan waɗanda suke sa yawo ya san abin da da na bayansa bai sani ba to irin wannan to duk malamai dai sun kawo waɗannan sharuɗan wallahu a'lam malam yace wattaqi darbal auladi ala wujuhihim sai malam ma daga ciki ga sai wani kausi sai ya kawo sai ya ce wattaqi zaghbal auladi ya kai mai tarbiyya ka guji dukan yaro ala ƴaƴanka ala wujuhihim a fuskarsu fa inna annabi sallallahu qad naha an dalik domin manzon sama ya hana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duka a fuska qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan katala a hadukun akahu idan ɗayanku zai duki ɗan uwansa shine katala nan falyaji tanibin wadha to ya nisanci fuska wafi riwayatin falyattakin wadha ya tsara fuska wafi riwayatin raba zaraba ahadukum akahu idan ɗayanku zai duki ɗayanku zai duki ɗan uwansa to me falyattaqil wajha ya kiyaye fuska kai ya duki fuska ba a duka a fuska wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi riwayar sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu so daga ba a dukan fuska haramun ne a maruwan Muawiya ibn al-Hakam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko Muawiya ibn al-Hakam ko ɗaya daga sunansa Muawiya ya duki baiwarsa hadithul jariya ya mare ta sai ko bayan ya mare ta a fuska sai hankalinsa ya tashi ya zo wajen manzala ta sama ce bai san abin da zai ba gayi ya yi laifi ya duke ta kuma a fuska ya duke ta hankalin shi ya tashi sai manzala ta sama ce bari a yi mata tambaya sai ya ce ya jariyatu aina Allah ya ce wannan baiwa ina Allah yake qalat fis sama ita ce Allah yana sama manzon sama ya kuma tambaye ce man ana waye ni tace anta rasulullah ce kai manzan Allah ne manzon sama ya ce atiqha hafa innaha mu'mina in ta ta mummuna ce sakamakon wannan marin da ka mata to mummuna ce ka yanta ta so ka ba a duka a fuska so tari za ka ga mutanen da suke duka ransu yana ɓaci shi kenan sai ga ana duka ana duka a fuska ana mari to manzala su sama ya hana kuma hani ne na haramci ba ba hani bane na makaruhanci a zunubi ake sama idan an yi so daga haramun ne a duki mutum a fuska ba a duka a fuska fuska tana da daraja fuska tana da daraja a cikin halittar da Allah ta'ala yi ma ɗan adam gabaki ɗaya to fuska ita ce tafi daraja da ita ke ma Allah sujada ka gani shi yasa mai hikima yake cewa hal tibni adama ghayru ra'si maqhumatun wa huwa bi khamsin min al-awsakh madhrubu anfun yasilu wa udhnun rihuha tafikun والعين مغمصة والسبع ملحوب يا ابن التراب غدا قد سر فإنك مأكول ومشغوب hal fi ibn adam ghayru ra'si maqmumatun ce ba a cikin dan adam bayan kan da Allah ta'ala ya masa ba abin da daraja kai ba nan fuska take ba ita ce so daga ba a dukan fuska amma duk da kuma fuskan nan ita fi daraja sai sai nuna maka cewa kai dan adam ba bakin komai bane a jikin fuskan nan taka akwai matsaloli kuma yace amfun yasilu yanzu a ji majina ta fito daga hanci ka ga matsalar wa uznun rihu han kun sannan ga kunni da za ka shinshi na ruwan kunni sai ka je na wari wal ainu mughmasatun sannan ido ya ta hawaye hawaye yayi biyu sannan wasadru malhuhu ana na ana na wata na sai a ce hakokin ka ya cire ka zama mai gibi shine sai ce yabna adam ya yabna turabi gadan sai ya kai wanda zai zama turbaya dan turbaya gobe gobe tashin alƙin ka mutu kasir ka gajarta girman kai ka rage girman kai fa innaka maqulun mashrubu kai da za a cinye ka a shanye ka a kabari to ka gani ba a dukan fuska haramun ne za a duki wani a musulunci a duke shi a fuska ko dai a duke shi a hannu ko a duke shi a baya ko a duke shi a kafa inda ake ganin dai ba zai cutar da shi ba kuma a likitance domin wani zurun sai a duki yaro a fuska kai a ciki sai kuma a je a haifar masa da matsala to akwai taka tsantsan da wajen duka sai a san inda za a yi duka idan duka ya kama sannan kuma lokacin da za a yi duka shine sharaɗin ƙarshe kada yi duka alhali kana cikin hushi matsananci duk da hushin ke jawo a yi duka amma kuma kada ka zama kana zartar da hukunci manzo Allah sai na wasallam ce la yaqdi alqadi hina yaqdi wa huwa ghadban kada alƙali ya yanke hukunci alhali yana cikin hushi malamai suka ce wannan hushin hushi kala biyu ne akwai hushi wanda ya kasance kullallen hushi shine wanda mutum bai ganin komai a gaban shi wanda ma ya zo ba shi hakuri ya haɗa da shi akwai mutumin da na sani yana dukan 'ya'yan shi ka zo za ka cece su to shi ma kai ma sai ya zane ka Allah kalli ka tsira da uku in ka ki saki kila ka tsira da biyar ko kuma fiye da haka kuma ba ruwan shi ba ma zai kalli ko kai waye ba kawai zai koma kan kai ci gaba da shauɗa maka to kaga ba daidai bane mala ya gama wannan abin da ke da alaka da dukan yaro ko dukan 'ya'ya ko dukan ɗalibai alhali ana musu tarbiyya dukan nan ana son ya kasance mai manufa ne da manufa ake to zai ba mu sabon darasi ma ne ce al'abna'u wa arkanul imani wal islam ‘ya'yanmu shin sun san rukunnan imani wal islam shin sun san rukunnan musulunci cikin abin da ya wajaba a karantar da 'ya'ya a tarbiyyantar da su a kai akwai arkanul iman akwai arkanul islam wa yajibu an ya ta'allama al'abna'u usulal imani malam ya ce ya wajaba a tarbiyyar musulunci 'ya'ya su koyi tuwasin imani wa arkanar dini wal islami sannan su san rukunnan addini rukunnan musulunci min ma'arifatin billah su san Allah su san Allah sanin Allah ko abu hudu ne malamai suka ce al-imanu billahi lahu arba'atu arkani al-imanu bi wujudillahi ta'ala al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala al-imanu bi ilahiyyatillahi ta'ala sannan al bi asma'illahi husna wa sifatihi ula waɗannan su ne arkanin imani billah yaro a tarbiyyantar da shi ya san Allah yana nan al bi wujudillah ce tabbatar da cewa Allah yana nan domin akwai mulhidai mulhidai almulhiduna hum alladhina yunkiruna wujud Allah sune waɗanda kwata kwata su ba su yadda akwai Allah ba su ne ahlul ilhad mulhidai su ba Allah kwata-kwata irin mutanen rasha la ilaha wal hayatu madda ba wani abun bauta wal hayatu madda ce rayuwa kawai material ce kawai ba abun bauta to a tarbiyyantar da yaro ya tabbatar da cewa akwai Allah ta'ala sannan ga alamomin da suke tabbatar da cewa yana nan wa min ayatihi al-layl wan wal wannan ayoyi ne da suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana nan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kai kanka wa fi anfusikum afala tubsirun kai kanka ka san ba kai kai kanka ba to wannan na tabbatar da sabuwar Allah sannan imani da rububiyar Allah Allah ta'ala yana da wasu ayyuka da yake banta da su babu wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyukan kamar halittawa kamar azurtawa kamar kashewa kamar rayawa kamar talautawa kamar sa ciwo kamar warkarwa duk wannan na Allah zai huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu fa huwa yashfi haka nabi ibrahim alaihi salam ya ce Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfi idan rashin lafiya ya kama ni fa huwa yashfi shi yake bani lafiya sannan wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmati kuma shine nake fatan ya gafarta mini zunubaina ranar sakamako to yin imani da rububiyar Allah sannan rukuni na uku al'iman bi ilahiyyatin lahi ta'ala Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa fali wahidin kun wahidan fi wahidin a ani tariqal haqqi wal iman fali wahidin kun wahidan fi wahidin fali wahidin dan Allah shi kadai kun wahidan ko kai kadai ne ka yadda zaka bauta masa fi wahidin a hanya ɗaya tak ta musulunci yadda da cewa Allah shi kaɗai za a bauta masa kuma wannan hukunin na uku na sanin Allah ko imani da Allah shine dalilin da sa Allah ya aiko manzanninsa wannan dalilin da sa Allah ya aiko manzanninsa kenan su zo su karantar da mutane ilahiyya Allah sannan al'imanu bi asma'illahi husna wa sifatihi al'ula imani da cewa Allah yana da kyawawan sunaye ya kira kansa da waɗannan sunayen ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da waɗannan sunayen sunansa ar-rahman sunansa ar-rahim sunansa al-malik sunansa al-quddus sunansa as-salam sunansa al-mu'min sunansa al-muhaymin sunansa al-mannan sunansa al-qahhar sunansa as-sabu sunansa al-halim duk sunayensa mutum ya imani da su ya yadda da su sannan kuma ya yadda da cewa suna da aiki suna da aiki in ka ce Allah gafurun ne to gafaran nan tasa tana aiki ba sunan Allah ba suna ba ne kawai haka nan ka iya samu a cikin mutane a kira mutum da wani suna mai kyau amma kuma bai ɗauke da wannan sifa sai ka ga wani sunan shi jamilu jamilu kyakkyawa kenan amma ya fi kowa muni kuma ka ga wani sunan shi hasan amma huwa aqbahun nas ya fi kowa muni hasan kyakkyawa mai kyau amma kuma sunan shi hasan amma huwa qabihun to Allah ba haka bane duk sunan da Allah ya sa ma kansa to haka yake shi yasa malamai suka ce sunayen Allah suna da ma'anoni guda uku akwai ma'anar mutabaka akwai ma'anar tabamun sannan akwai ma'anar talazum ma'anar mutabaka da Allah ya ce kansa gafu al-ghafur to fa ya dace da gafara wannan gafara tana nan shi yasa yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kaga akwai mutabaka tsakanin al-ismu da al-musamma al-ismu sunan al-musamma wanda aka kira shi da sunan sabanin mutane kamar yadda aka ambata zai iya yiwa babu tsabuki tsakanin alismu wal musamma ba a dace ba tsakanin wanda aka sa ma sunan da kuma sunan sunan ya nan shi kuma ya can ha a hausa kakan samu su wani dalili sai a ce musu haƙuri haƙuri amma kuma sai ka same su ba su da haƙuri sun fi kowa faɗa sunan tun yana yaro aka sa masa suna ne haka irin na lakabi amma ko sai zama bai da haƙuri to sunan Allah ba haka yake ba to haka sanin waɗannan haka na tabamun haka na talazu sannan Allah ta'ala yana da siffofi maɗaukaka siffofinsa ga baki ɗayansa ga baki ɗinsu maɗaukaka ne kuma kyawawan siffofi ne shi yasa malamai suka ce siffofinsa akwai sifatul jamal akwai sifatul kamal in ka ce Allah hamidun ne kaga wannan sifa ce ta jamali ta kyau Allah shine shayabo sannan idan ka ce majidun mai girma ne shi kaga wannan sifa ce ta kamali ta cika da batsewa to a karantar da yaro wannan ya san wannan ya taso ya san su in an ce sanar da yaro al-asmaul husna sunayen Allah kyawa ba ana nufin waɗannan guda 99 da ake karantar da yara ba ba su ake nufi ba waɗannan a cikinsu akwai waɗanda suka tabbata ko da ba su tabbata ba. akwai sunayen Allah a cikin 99 da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito su gabaki ɗaya a cikin sunan wasu sun tabbata wasu ba su tabbata ba shi yasa malamai sun yi aiki a kansu akwai waɗanda suka tabbata a nassi akwai kuma waɗanda ba su tabbata ba a nassi ka'ida ita ce ba a sa ma Allah suna sai idan shi ya sa ma kansa duk daɗin suna ba za ka sa ma Allah ba sai idan shi ya sa ma kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya sa masa suna to haka siffofin Allah ba a siffanta Allah da abin da bai siffanta kansa da shi ba to a karantar da yara waɗannan su taso ‘ya'yanka sun san waɗannan su taso a matsayin sun san wannan sannan wa mala'ikatihi sannan kuma su taso a matsayin sun san mala'ikun Allah Allah ta'ala ya halicce su halittu ne na musamman da Allah ya halicce su ba su ci ba su sha sannan ba su da zurriya ba su tanasuli ba su aure aikinsu abinda Allah ta'ala ya sa su yi na bauta Wasu su aikin su sujada su aikin su wasu su aikin su tasbihi su aikin su neman ma 'yan ƙasa gafara suna neman mana gafara da aikin da Allah ya sa su shi ke to yadda da wannan sannan kuma Allah kaɗai san adadinsu imani da mala'iku ijmalan kenan yara su san wannan sannan kuma imani da mala'ikun Allah tafsilan Allah ta'ala yana da mala'iku da ya faɗan mana sunayensu ya faɗan mana sunan mala'ika Jibril ya zo a cikin Alƙur'ani ya faɗan mana sunan Mika'il ya zo a cikin Alƙur'ani man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ملائكة جبريل قال سنن سيازو ملائكة ميكائيل سنن سيازو سنن إسرافيل سنن سيازو من ذا الله سلم يا فقا من أتشن حديث دعاء الاستفتاح نسل جري manzon sama in ya tashi da daddare zai yi sallah yana cewa Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim manzon sama yana yin wannan kaga sunan israfil ya fito sannan imani da malakul maut qur'ani bai sa masa suna ba ya ce masa malakul maut sunansa eh kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un malakul maut mala'ikan mutuwa bayi da suna bayan wannan sunan azra'ilu to suna ne da yake cikin bible suna ne na isra'iliya amma a nassi na addinin musulunci mala'ikan mutuwa bai da suna sunansa malakul maut mala'ikan wuta sunansa malik ƙur'ani ya faɗe shi wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun sunansa malik mala'iku masu tambayar kabari su biyu munkar da nakir sunansu ya tabbata cin hadisi sahihi sunansu munkar da nakir sannan ga hamalatul arsh wanda Allah ta'ala ya ce su takwas ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية su takwas to imani da waɗannan a rarrabe ya waje ba a karantar da yara su san su kuma su yadda da haka a cikin zuciyarsu imani kuma abu uku ne qaulun bil lisan i'tiqadun bil janan sannan tatbiqun bil arta abu a zuciya ya tabbata harshe ya furta sannan a gaɓoɓi suna aiwatar da wannan da ka akwai talazumi tsakanin imani da aiki mutum ba zai ce imani da baki ba amma kuma a gaba ya aikin musulunci wa kutubihi sannan a karantar da yara su imani da littafan Allah Allah ta'ala ya saukar da littafai su yadda da cewa Allah ta'ala ya saukar da waɗannan littafan maganar ta ce shi yayi maganar sannan waɗannan littafan duk an canza su amma ban da alkur'ani saboda haka musikhat fa nusikhat an goyi an canza su saboda haka Allah ya goge su yanzu mutum ba zai je ya ɗauko bible old testament har na larabci akwai akwai a taura ya ce bari ya ɗauko ya buɗe zai karanta ya aiki da ita ba ko ya ce bari zai bude new testament injila ya ce zai karanta ya aiki da ita ko kuma kamar yadda a zaurika har yanzu akwai zaurikan da suke karanta zabura wani littafi za a zo shine wai zabura annabi dawudu har yanzu a zaurika akwai in ka tafi wasu zaurika ana karanta wai zabura to duk waɗannan ɓata lokaci ne ba wanda ya sa mutum yi amma imani da cewa asalin littafan daga Allah suke to wajibi ne mutum ya yarda da wannan amma ba zai ɗauko wani littafi ya zo yana karantawa da sunan zai yi aiki da shi ba da wannan ne an sha jawo hankalin wasu sai mutum ya zo ya ce zai comparative study bai san alkur'ani ba sai ya zo ya ɗauko bible ya ce zai karantawa malamai sun ce ya halatta mutumin da ya zama ƙwararre a cikin alƙur'ani da ilimin addini ya buɗe bible ya karanta domin ya fitar da abubuwan da zai kafa ma kiristoci da yahudawa hujja a wajen tattaunawa da su ya halasta a tattauna da su ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يا هل لست أتتهم نادى أهل الكتاب amma wanda zai rika tattauna da ahlul kitab yana bukatar shari'a na farko dole ya san addininsa na musulunci dole san addininsa na musulunci ba zai yiwu ana mukabala ko ana tattauna da kai da kirista ba kirista ya fi kama sanin addininka na musulunci ya jawo aya alkur'ani ko ya haɗa larabcin shi ya ce yana nan a cikin alkur'anu larabcin shi kuma ya haɗa kai kuma kawai kai ta zuru zubu ba za ka iya bayani ba ko kuma mutum alaƙarsa da alƙur'ani kawai ya karanta shi ne a transliteration ko kuma translation amma asalin alƙur'ani ya sansa da littafan tafsiri da aka rubuta bai sani ba shekul islamin taimiyya rahimahullahu ta'ala a tarihin duniya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi muƙabala da kiristoci da yahudawa kuma ya ci nasara a kansu dole idan za ka ba da tarihi na waɗanda suka iya muƙabala da waɗanda ba musulmai ba to sai ka kawo shekul samun taimiyya na farko farko yana cikinsu na farko farko to ka duba yadda ya san addini raddinsa da ya ma kiristoci aljawabu sahih liman baddala dinan masih mujalladi bi tika tika raddi ne ya yi ma kiristoci tattaunawa sannan banda wasiƙunsa da ya rika rubuta ma manya-manyan tarakunan kiristoci da kuma manya-manyan malamansu to yana cikinsu to ka kalli yadda ya san musulunci almajirin salimam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi ma haka yana da littafinsa mujalladi ɗaya ƙato da ya rubuta shi ya sa masa suna irshadul hayara firraddi alal yahudi wan nasara mujalladi dai kato ba zai yiwu ka ce za ka karanci comparative study na kiristanci da musulunci ka ce ba ruwanka da waɗannan littafan ba ko dai aljawabu sahih liman baddala din almasih da kuma littafin irshadul hayara fi raddi ala yahudi wan nasara duk wanda mutum yana da bukatar waɗannan littafan sannan ga irin su Al'imamul imam wanda ya gabace su yana gaban su shekul islam taimiyya ƙwararre ne shi ma a addinin musulunci malamin usul fiqh ne malamin fiqh ne sannan kuma ƙwararre ne wajen iya jayayya da tattaunawa da kiristoci da yahudawa Ƙwaƙwalwar shi buɗe take a wajen iya tattaunawa da su to ire-iren waɗannan amma ba daidai ba ne mutum bai san addini ba shikenan kawai ya nan iya turanci shikenan kawai sai ya zo ya ɗauko bible yana karantawa shikenan ya zo kuma ya iya wai zai tattauna da kiristoci ya je yana jawo musulunci matsala hatta a shek ahmad didat rahimahullahu ta'ala da allah ya sa sanin shi da addini ya fi haka to da an fi cin riba da shi domin akwai mukabaloli da yawa da ashir ahmad da ta yi da kiristoci turancin shi ke kubutarta amma ba zurfin sanin addinin musulunci kila wasu taba kallon mukabalarsa da dr sharush akwai shubuhohi da dr sharush ya kawo su ya danganta su da musulunci a Ahmad didar bai ba da amsarsa ba allah ya ji kansa to kaga ashe ana buƙatar mutumin da zai san zai iya jayayya da kiristoci to ya san musulunci ciki da bai sannan kuma ya san kiristancin ko yahudancin shi ma ciki da ban amma ba ka ba za a samu matsala to imani da littafan Allah wa rusulihi sannan imani da manzannin Allah akan cewa Allah ya aiko su wajibi ne mutum ya imani da su gabaki da la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu musulmai ba mu bambanta mu ce nu'minu bi ba'd wa naqfuru bi ba'd ba za mu ce mun yadda da wasu ba mu yadda da wasu ba duk annabawan Allah wajibi ne mutum ya imani da su wal yawmil akhir sannan kuma dan ka karantar da shi imani da lahira imani da lahira ya yi imani da cewa akwai mutuwa sannan ya imani da cewa akwai amaratu sa'a akwai alamomin tashin alkiyama wannan amaratu sa'a din sun kasu gida biyu akwai amaratu sa'ati sughra akwai amaratu sa'ati kubra akwai manya manyan akwai kanana manya manyan ba su da yawa su goma sha biyu ne in ka dunkule su ma za su iya zama goma su ko kananan suna da yawa الشيخ عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العريفي حفظه الله ya kawo sun kai ɗari uku da wani abu a cikin littafinsa alamomin tashin alkiyama ƙanana to karantar da yaro ya san su wasu alamomin ma ga sanin muna ta ganin su a karantar da yara su san su sannan kuma a lokacin da ake karantar da alamomin tashin alkiyama ba ana nuna shi kenan mutum ya riƙe hannu ba ne a'a ana karantar da alamomin tashin alkiyama ne domin aima mutane kaini cewa lokacin ku saura ka ɗan kuyi gaggawa ku yi aiki shi yasa manzo Allah sallama idan zai faɗi alamomin tashin alkiyama sai ce badiru ku yi gaggawa a wata riwaya sai a wani kaulin sai ce badiru sab'an ku yi gaggawa ku riga abu bakwai a wani kaulin sai ce wa ashran ku yi gaggawa ku riga abubuwa guda goma kafin su zo ka gani ana nuna cewa ai aiki kenan so daga wanda suke karanta alamomin tashin alkiyama suna jin kawai a miƙa wuya shi na ai komai ya kai ƙarshe wannan ba su fahimci musulunci ba fiqhu amarati sa'a na nuna mana cewa lokaci ne na ƙara dagewa in an faɗi wata alama daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma aka tabbatar da wannan alama ga ta ta afku ko ana maka kaini ne kan cewa ka ƙara aiki misali sai aka kawo hadisin kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti manzon sama ce mata za su bayyana kasiyatun ariyatun ga su sun sa kaya amma kuma a tsirara suke ma'ilatun mumilatun suna tafiya suna karairaya suna yanga sun sa takalmi mai tsini mumilatun sannan kuma sun iya jawo hankalin mazajen da ba su da imani ru'usuhunna kawunan su ka asnimatil bukhti kai ka ce tozo ne na irin raƙuman nan na daji masu manya-manyan tozo sun tara gashi haka sun yi ƙarin gashi sun buɗe gashinsu har wannan alama ce zahara alama ce ga ta nan kana ganinta ta ba ka bukatar wani ya maka fassara alama ce wannan alama ce muhaqqaqa alama ce da aka riga aka tabbatar da ita to idan aka ji haka shi shikenan sai a ce ah ai dama annabi ya ce a za su bayyana to shi shikenan manzo sama yana nufin ka ai hisba ka ai al'amru bil ma'ruf ka ai annahyu anil munkar a jami'a ka a ce a samar da direct court a ji haya institution sai a ce ka a samar da direct call to ne zai ce ah, annabi ya riga ya faɗi dama annabi ya riga ya faɗi za su bayyana to da ya ce za su bayyana sai ta a kyale ta haka ko kai ko sai ka hadisin da annabi ya ce idan sun bayyana a kyale su ci gaba da wadaƙarsu suna yin abubuwan banza a gari kaga ba ka da wannan hadisin ko kiyama za ta tashi to kamar za Allah ta yana nufin in sun bayyana to a ƙara ƙaimi na yaƙarsu da faɗa da su da kuma hana su wannan mummunan ɗabi'a ta abin da mazan sama yake nufi ke Mazan sama yana ya ce la taqumu sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu abahu wa akhahu wa wa jarahu ba za ta tashi ba sai an samu mutum ya kashe baban shi wani ya kashe dan uwansa wani ya kashe ɗansa wani ya kashe makwabcinsa shikenan sai ka ce ai duk ga annabi ya riga ya faɗa dama za su faru shi shikenan a kyale ka a hana a ba haka abin da annabi ke nufi muke, ke amaratu sa'a fikhu amaratu sa'a abin da ake nufi da amaratu sa'a alamomin tashin alkiyama ana nufin a ƙara ƙaimi wajen aiki وأن يتعلموا الإيمان بالقدر خيره وشره سننكم أكرن تد آيات سكوي إيماني دا قدر قدر أن ننتع الخير كوت شر وأن يتعلموا النطق بالشهادتين سننكم يا غات اللوكة لسك تاسو سئية هيلنا سئية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زما أبن زي فارش جابا كنت كينا سنسنا قنانا بازاجي با كجيد يا غازات سنة قاسة زاجي dan mutsumutsi tun a ciki suka koya wa kadhalika sala haka nan kuma a koyar da yara su san sallah والصيام هكذا ما تسن أزمي وما يخصهم من أحكام الزكاة sannan kuma in sun kai matsayin da za a iya karantar da su kunce-kuncen zakka a koyar da su domin kunce-kuncen zakka hatta manya ba kowa ke ganewa ba sai wanda ya shafe shi don aka zo ana bayanin zakka wata gengedi suke ku ta lissafi idan sun idan tinkiya tumakai sun kai kaza to za a fitar da kaza in sai ka ga wani ya gaji to da ba yi da su in ana bayanin hatsi kaza kaza in an sun ya kai kaza za a sai ka wani na janjadi wal hajji sannan a karantar da su kunshe kunshen hajji idan sun kai matsayin su sai wa an ya'khudhu bi hazzin wasirin min alqur'ani was sunna sannan kuma yaya wajibi ne su zama sun an ba su sun samu raban mai gwadi na sanin alqur'ani mai girma da sunnar manzo Allah sallama su haddace alqur'ani in ya samu idan ba su haddace alqur'ani ba alqur'ani ya laushi a bakin a bakin su as-sahiha san hadisan manzon sama ingantattu su haddace a rika haddata musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sannan wa qisasil anbiya'i alaihi musallatu wassalam sannan a karantar da su kissoshin annabawa kissoshin annabawa a karantar da su wasiyar ahlil fadli sannan kuma a karantar da ƙananan yara su taso sun san tarihin magabata idan yara suka san tarihin magabata 'yan shi ba za su zo su yaudare su ba idan mutum ya san gwagwarmayar da sahabban annabi Salama suka yi da irin wahalar da suka sha ba zai yadda wani ya zo ya bata sahabban annabi Salama yana kallo har a iya a iya ribata shi yabo ba amma wanda bai san sahabban annabi sallama ba bai san irin wahalar da suka sha ba bai san gwagwarmayar da suka yi ba to za a zo a bata su a zage su ya ji babu komai ku karantar da yara siyar tarihin magabata ba ƙaramin tasiri yake da shi ba wasa'iri ma yuqarribuhum ila Allah wa ila jannatihi wa ridwanihi sannan kuma a karantar da 'ya'ya abubuwan da za su kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala da aljannasa da kuma samun yadda Allah a karantar da su azkar yaro ya taso ya haddace azkar ya san addu'a shiga bayi ya san addu'a fita bayi ya san addu'a shiga gida ya san addu'a fita gida ya san addu'ar da ake in za a shiga masallaci in za a fita masallaci ya san addu'a da za a yi in zai faɗi ya san abin da zai faɗa in zai yi bacci an karantar da shi zikirin da ake in za a yi bacci in za a ci abinci in an gama cin abinci duk ya san wannan in ya gama alwala ya san abin da zai faɗa a karantar da yaro wannan an ba shi kariya Wamayu ma yubaiduhum min sakhtillahi wa ghadabihi sannan a karantar da su san abinda idan suka yi zai jawo musu hushin Allah so da haka sai ni sai su nisanci wannan wa ghadabihi da kuma hushin Allah dai wa iqabihi da kuma azabar Allah wa ma yubaiduhum minan sannan a karantar da su abinda idan sun yi shi zai nisantar da su daga shiga wuta fa haddith ka da'iman malam ya ce kullum ka karantar da 'ya'yanka ko da yaushe an usulin imani game da tuwatin imani wal islami da kuma tuwatin musulunci tuwatin imani shida tuwatin musulunci guda biyar wa arrifun biha sannan ka sanar da su su ba kawai su haddace ba ka sanar da su me ake nufi idan an ce an tu'mina billah me ake nufi da al-imanu billah wa mala'ikati ne al bil mala'ika وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بس سنونا سنن سن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أكرنت بآيات سنونا أكرنت الدس وعرفهم بها فإن هذا أنفؤ شيء له ka karantar da su su san wannan yara su fara haddace waɗannan abubuwan ba su fara haddace eh, adiya waye waye waye ba kaduna kaduna eh a haddace wannan a san ƙasa a san jawohin ƙasa amma wannan shine asali shine asali wannan sanin adiya a wace ce akwa iban wane ne su haddace a koya musu su iya amma dai wannan shine asali idan ka rasa wancan baka yi shi ba ba za ka shiga wuta ba amma wannan in mutum bai san shi ba wallahi tallahi duk dadin da ya ji a duniya wallahi tallahi wuta zai shiga ko shakka babu wuta zai shiga baka san arkanin islam ba baka san arkanin iman ba wuta to ya san wannan bal walaka aidan fi dini Wa duniya wal والآخرة Kai wannan ma ya fi amfani a gare ka a cikin addinin ka da duniya da lahira a karantar da yara wannan su sani shine kariya an ba su hirbi ba su hirbi sa kaga malam mai risala al-imam ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى abun da ya bude risalarsa da shi ke kuma ya bayani cewa lallai zukatan da suka fi alkhairi su ne zukatan da alkhairi ya fara shiga su sharri bai shige su ba to ƙananan yaran da aka karantar da su aƙida ta musulunci suka taso sun san aƙida ta musulunci to duk inda za su tafi ba za a samu wani ɓarawon imani ya sace musu imaninsu ba amma yaron da ya taso ba a masa rigakafi na tauhidi da aƙida ingantacciya ba to shi kenan in ya girma ana yana dan gano wani abu shi kenan sai ya rude علم أولادك هذا الحديث الشريف الجامع الذي جاء به جبريل ككرن تد آيانك wannan hadisi mai daraja wanda ya tattaro abin da malaika jibril alaihi salam ya zo da shi wa allimhum al-umura al-waridata fihi sannan ka karantar da 'ya'yanka abinda hadisin nan ya zo da su mala'ika jibril ya zo da abubuwa guda nawa ya zo da abubuwa guda uku hudu ya zo da magana akan al-islam al-iman al-ihsan sannan kuma Asa'a. saa shine ake ta masa hadithu jibrila A محمد Muhammad Hassan الله sai da ya gabatar da shirye-shirye shirye-shirye shirye-shirye akan wannan hadisin shiri shiri shiri shiri ɗaruruwan shiri ya gabatar su ne aka tattara su a littafi guda mujalladi bakwai aka tattara su littafi guda mujalladi daidai har bakwai jibrilu yas'alu wan biyu yujibu sunan littafin kenan jibrilu yas'alu wan nabiyyu yujibu sharhin wannan hadisin ne hadisin malaika jibrilu hadisi na biya cin al-arba'un an-nawawiyya hadisin bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun to shine wannan ka karantar da 'ya'yanka wannan hadisin saboda mahimmancinsa ka zama kana da wata halka a gidanka a ɗauko abu ɗaya bayan an gama cin abinci kafin a yi bacci a ɗauko a tattauna a kai sai a ɗauko al'imanu billah duk suna zuwa makaranta sai a tattauna akan me ma ma ma mafhumul iman ma mafhumul iman billah me ake nufi da al-iman billah a tattauna inda suka yi daidai ka tabbatar ka sa ma waɗanda suka yi daidai ja'iza ka sa musu kyauta Wana ya faɗi abu kaza na daidai da ka masa tambaya to yana da abu kaza na kyauta Wana kuma da bai yi daidai ba a gyara masa to karantar da su wannan hadisi faqad jaa jibril yas'alu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yata'allama as-sahabatu ridwanullahi alaihim mala'ika jibril ya zo yana tambaya a game da waɗannan abubuwan guda hudu ya tambaya a game da abubuwa guda hudu domin sahabbai su sani shi yasa a ƙarshen hadisin bayan mala'ika jibrilu alaihi salam ya ɓace sai manzo Allah sallama ke ce ya umaru a tajri man ista'ilu ce ya umar ka san wai mai tambayan nan sai na umar ya ce kultu Allah wa rasuluhu a'lamu sai na ce da Allah da ma'aikinsa su suka sani qala sai annabi yace innahu jibrilu ai mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum mala'ika jibrilu ne ya zo ya karantar da ku addinin ku so da ka yi tambaya akan abu hudu ya tambaya akan al-islam manzalla ta sama ya bada amsa da ya bada amsa sai mala'ika jibrilu alaihi salam ya girgiza kai ya ce sadaqta kayi gaskiya sayyidina umar yace fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu ala khilafi adati almutaallimina sai muka yi mamakin sai yana tambaya kuma an bashi amsa ce gaskiya ne wannan ya saba ma abin ɗalibai ke yi gaskiya ne kwarai haka yake to ashe ka sani kenan a shi to fa iman ba ni labari game da imani shi ma ya ba da labari kaza kaza kaza ya lissafa abubuwa shida shi ma ce sadaqta kayi gaskiya shi shi to fa akhbirni an al-ihsan ka bani labari game da ihsan shi ma sai ba da ya faɗa masa shi ma ce sadaqta sai ce to fa akhbirni an as-sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama nan fa mala'ika manzo Allah sama yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani manzon sama ya san da wanda yake magana sahabbai ne ba su gane kowaye ba so da kace ce to tunda ba amsa a game da yaushe za a yi tashin kiyama fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari game da alamominta shi ne sai man sama ya zaɓo wasu alamomi takaitattu kaita faɗi ya ce an talida al'amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta in mun zo karanta hadisin ma ji fassarorin da malamai suka bada cewa an tara al-ufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyani shine ne yace summan talaqa daga nan wannan mai tambayar sai ya tafi ya ci falabistu maliyan ni kuma sai na tsawon lokaci mai tsawo aka yi dum a matsayin manzon sama ba wanda ya ce kala can sai man sama ya buɗe fage sai ce ya umaru a tadri mani sa'ilu ka san mai tambayar ya ce a ai ban sani ba ya ma'aikin Allah Allah da ma'aikinsa suka sani to shine sai ya faɗa masa kowaye kun ga mahimmancin wannan hadisin ke to shi yasa malaman da suka fahimci mahimmancin wannan hadisin ba su wata da shi littafai da yawa aka rubuta akan sharhu hadisi jibril a sheikh Salihu al-fawzan muhammad salim fauzan fauzan yana da littafi sharhu hadisi jibril الشيخ عبد المحسن العباد هنا للتاتي شيخ حديث جبريل sannan ga na ashir Muhammad Hassan wanda shi ya fi nasu yawa wanda ya sa masa suna Jibrilu ya tsalu wani Nabiyu yujibu Jibrilu ya tsalu Jibrilu na tambaya wan nabiyyu yujibu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada amsa sau da kamalan zai kama na wannan hadisin gashi nan gabaki dayansa in Allah kai mu darasi na gaba sai mu ji shi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kana tambaya na wajen me Hmm. wai yana tambaya ne mata da suke zuwa wajen salon ya halatta mace ta je a yi mata salon a matsayin wankin gashi da sharaɗin inda za ta tafi wacce za ta mata musulma ce sannan babu maza a wajen maza ba za ta rika shigowa shagon ba sannan sharaɗi na uku ba za a je a mata konin ba jeri za a mata ba ba kona gashi za a mata ba a'a za ta je ne a sa mata mai a wanke mata gashinta bayan an wanke mata gashi ta shiga diraya gashin ya bushe wannan ya halatta gyaran gashi ne bai taba bai shafi canza halitta Allah ba yana ɗaya daga cikin at da malamai suka ce babu aibi a cikinsa amma wanda za ta je kafira za ta mata to bai halatta ba kafara ta ga gashin musulma domin a cikin matan da a cikin mutanen da Allah ta'ala ya halatta cewa za su iya ganin zina kawa ta mace sha'au nisa'ihinna nisa'ihinna malaman tafsiri suka ce ai al-muslima mata ƴan uwansu musulmai su ne ya halatta za su iya ganin gashin su da wannan malamai suka ce bai halasta kafira taimamace musulma kitso ba bai halasta ta mata salub ba sannan sharaɗi na biyu ina nanatawa ya kasance shago ko wajen da za a je babu ajnabiyan matan za ta je ba maza sannan na uku ba ƙona gashi za ta je a masa ba domin ƙona gashi haramun ne sannan ko ba za ta je za a mata attachment ba ne ba ƙarin gashi za ta je a mata ba a abin da za ta je za ta je a wanke mata gashin ta ne a tsaftace mata shi wannan ya halatta mun gane ƙila sharaɗin da za ka iya ƙarawa shi bai da alaƙa da zuwa yana da alaƙa dan wa za ta yi ya kasance za ta ma mijinta ne mijinta za ta mawa domin ya gani a cikin gida ba waje za ta fito da shi ta nuna ma wasu ba in ya cika wannan sharɗan ya halatta Sa'an hmm. shi ne sai su koya, su riƙa koya, karatun da ake musu sai su riƙa zuwa suna yi. an sha faɗi cewa Allah ta'ala bai halarci mutane su zama iri ɗaya ba in son samu ne abin da ake bukata kowane musulmi ya zama malami amma ba zai yiwu ba Allah bai sunnan Allah ta saba ma haka ba zai yiwu kace kowa ya zama malami ba kamar yadda kowa ba zai iya zama likita ba kamar yadda kowa ba zai iya zama direban mota ba kamar yadda kowa ba zai iya zama injiniya ba kowa da aikinsa kuma kowa na bukatar kowa الناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يتوبوا خدموا haka Allah ya halicce mu sashi ya masaki hidima kowa na bukatar kowa to kaga in san samu ne ba zai yiwu ba to za a samu malamai a cikin musulmai in baka cikin malamai waɗanda suke da ahaliya ta bincike su bula littafi su karanta su karantar da wasu to yi ƙoƙari ka zama ɗalibin ilimi ka zama kana da dama da kai ake buɗe littafi ana karantawa idan baka samu wannan damar ba to yi ƙoƙari ka zama mai saurari za ka zo ba ka da littafi ana karatu amma za ka haddaci in an an faɗa abu goma yi ƙoƙari ka tafi ko da hudu ne in shida sun tafi to in kai ƙoƙari ƙara ka kai shida in kai ƙoƙari tafke bakwai in kai ƙoƙari tafke duka goma idan baka kai wannan matsayin ba to sai ka zama mai tambaya duk abin da za ka yi na addini sai ka yi tambaya abin da ake bukata ke sadaka ba a tsammanin kowa ya zama malami Allah ta'ala bai halicce mu dukkan mu zama ɗaya ba to abin da ka koya sai ka je a kan shi za ka tattauna da iyalanka a gida ko matsala ce mai sauki kuma yana taimakon mutum wajen sanin matsalolin gidansa da me ya kamata ya yi kuma me ya kamata ya gyara ina ne ke bukata a toshi ina ne ke bukata a masa fenti ba ina nufin wai toshe toshen bango ba a a mu'amalar gida da a irin wannan tattaunawa ake jin haka to shi ne wannan saboda haka kada mutum ya zama lokutan mu ba ma amfani da lokacin mu cikin abin da yake amfani yanzu na sha faɗi nan akwai waɗanda yanzu nan suna da dandalai na fira daidai lokacin da za su ba da su alakantar da kansu da Allah tsakanin magriba da isha'i duk abin da za a yi in yi tsawa awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi tana masallaci akwai fa'ida ta ribatsi manzal ta sama ya ce wa intizaru salati ila salah fadalikum ar-ribatu fa ar-ribatu fadalikum ar-ribatu ribabi matsayin jihadi yake shi shine tsara bodar daular musulunci domin kada magabta su shigo su kawo hari manzon sama ya kamanta ribaɗi da jihadi ko tsayawa a masallaci kana jiran ai wata sallah ka gama wata sallah za a yi wata manzon sama ya ce Ka ga falala ta farko kenan falala ta biyu za ka karu da ilimi falala ta uku kama bakinka kaimi kama ka kai kaidi ka maka takunkumi sabanin inda zaka je ka zauna a firar siyasa a bata maka rai a ce PDP ce kaza CPC CPC APC ce kaza waye ya kaza wane ya sata kaza shi ce nan firan mu ba a ce ka yi ba inda dalilai da hujjoji a ilmanci a yi amma kai ya zama wannan abin da muka ba rayuwar mu ce da ko kuma firawa ne ya fi wane kuɗi to kuma ana na ana nan sai an yi gulma wasu ai baka sani ba jiyawa ne ya mari matar shi a ai jiyawa ne ya saki matar shi sai a yin wannan wajen ake jin waɗannan firarrakin to kaga fa'ida ce to akwai waɗanda su suka goyi bayan irin waɗannan firace-firacen sun goyi bayan su wani zai tashi daga unguwa sai tafi wata unguwa ce domin yin wannan firar sai wasu su kai goman dare kumin sanyi wasu za su je su sasseta motocinsu suna da wajen da ma suke fakin su irin waɗannan firace-firacen su gama sannan su koma gida amma karatuttuka da ake yi na ta'alimat a masallaci ko da a babi na wa'azi mutum ya ɗan zo ya zauna zai ƙara rayuwar shi za ta rika canzawa kuma da izinin Allah Allah ba zai jarrabe ka karka samun matsala da iyalanka a cikin gida ba Allah zai kare ka daga wannan amma mutumin da zai je sai dai ya surutu ya fira sai karfe goma ka dawo ai tashi fa kuma ka dawo rigima da matarka ko ni ce matar ba zan yadda ba sai na tuhume ka ce kana karfe goma baka dawo gida ba ina kake kai ba mai gadi ba in gadi kake wannan kana da uzuri karfe goma baka tafi gida ba me kake yi kaga na farko kenan abu na farko kenan sannan kuma dama baka san addini ba da ka kake yi shekul islam taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce daga cikin abin da ke kawo rashin zaman lafiya a tsakanin mutane akwai jahiltar addini lokacin da mutane suka jahilci addini za su riƙe gina mu'amalolinsu a kan jahilci ba a kan shari'a Allah ba to kuma sai Allah madaukaki suke ya jarrabe su da fitinu kuma kamar yawancin matsalolin da ake samu a cikin gidajen aure za ka samu suna komawa ne zuwa ga rashin sanin addini da ƙin gina rayuwar aure akan abin da Allah ta'ala yake so kaga duk waɗannan su ne abin da ake bukatar mutane su gyara fa'idojin suna da yawa fa'idojin zaman majalisin ilimi suna da yawa ba za ka iya kirga su ba ai konawa daban sawa kuma ya taushi daban ai sawa ya taushi ai yana cin aikin salon wanda yana cin al'amaliyat tajmiliyya da malamai suka ce ya halasta ya halasta mace ta safa gashinta ta shafa mai a gashinta gashin ke taushi ya halasta ya ƙara kyau ya ƙara baki amma fa ba dayin za ta yi kar ta sa dayi kar ce dayi amma ya halasta ta sa mai wanda ke ƙara ma gashi laushi ya ƙara ma gashi taushi ya ƙara ma gashi baki amma ba ya mai da shi da ja ne ya zama baki ba kaga wannan wanda in ka taba za ka iya ganin kala kala kaga da damuwa ko ba irin shi ba so da ka ya halatta wani Allahu ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in